Tawagar ta fito da rahoto mai kunshi da manyan shawarwari talatin a ciki akwai muhimmai guda bakwai. Na farkon shine cewa hukumar zaɓe ta ɗauki ƙwararan matakai na inganta tsarin zaɓen da ma yadda za a rika tattara sakamakon zaɓen. A cewan tawagar ya kamata a yi amfani da sababbin hanyoyin fasaha wajen tattara sakamako tun daga unguwanni saboda ta ba da dama a amince da sakamakon. Maria Arena ita ce shugaban tawagar. There is an, an urgent need to improve the electoral process and to restore faith in the system. Without this, there is a risk of uncountable leadership in the country and citizen disengagement. A nan Maria Arena ce take bayani inda ta ce sun lura akwai matsaloli na gudanarwa da ya shafi yadda al'umma suka fito wajen yin zaben saboda haka suke ba da shawarar a ƙara kwaskwarima a ɗaukacin harkan zaben tare da sa ido a irin rawar da jami'an tsaro ke takawa. Maria Arena ta ƙara da cewa during the 20 March supplementary election, extensive electoral security problems were observed by our mission in some areas, with groups of men with weapons intimidating and obstructing the process, and security agencies ineffective at protecting citizens' rights to vote. zaben na shekara 2019 na mamaye da tashin hankali domin ita kanta hukumar zaɓe ta ba da rahoton cewa an kai hare-hare a kan jami'anta musamman a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin ƙasar. Wannan ya tsorata ɗaukacin mutane har da su kansu jami'an sa idan. Shugaban tawagar ta ce a yi ƙoƙari a ba mata dama domin su taka rawa a fagen siyasar Najeriya. Nigeria has the lowest rate of women in parliament in Africa. and disappointingly, these elections resulted in another fall in the number of women elected in the country. raina ta ce, a nahiyar Afirka, Najeriya ita ce ƙasar da babu mata da suka tsaya zaɓe da yawa, kuma wannan zaɓen na bana ma ba a zaɓe su da yawa ba. Muna ba da shawara, Najeriya ta bi daftarorin da ta sa wa hannu, musamman ma daftarin Beijing ta ƙasar China, wajen ba wa mata dama su tsaya takara daidai da yadda ake baiwa maza. Muna kira ga Najeriya ta la'akari da ƙananan ƙasashe da ke kewaye da ita wayanda suka ba mata dama wajen taka rawa a fagen siyasa kuma wayannan ƙasashe na ci gaba daidai da 'yan uwansu da ke wasu nahiyoyin. Tawagar ta ce jami'anta arba'in sun je jihohi talatin da shida na ƙasar tare da babban birnin tarayya Abuja domin bin abubuwa da suka wakana a lokutan zaben kuma su ne aka tattara su a wannan rahoto. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.